Jama'a barkanmu da haka shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mita 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama ma a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita biyar zangon FM sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niya FM. Bugu da kari kuma ana iya jin mu kai tsaye ta Facebook Live ko kuma a fada yanar gizon mu a VOA Hausa da kan masu gabatarwa. Maryam Bashir Bugaji, Safinatu Sada Sodangi, sai kuma ni Usman Ahmad Kabara. Masu sauraro yau Litinin sha uku ga watan Fabrairun shekarar 2017 za mu tattauna yadda wata kawa ta aure za a samu wata kawa ta auren mijin aminiyarta ko kuma aboki ya auri tsohuwar matar amininsa. Ire a gani na ina gani bugun amana ya yi karanci yanzu daga mazan har ba wai gefe ɗaya ba bane al'amarin ya fi shafa. kowa da irin nashi laifin bayan karancin rikon amana akwai matsala na rashin godiyan Allah ba mu gode ma abin da Allah ya ba mu muna nan kullum idan nan wani hayar ne shaidan yana mana mm. eh, hudu ba to ai wani kuma yana zuwa ba da kaddara idan Allah ya sanya dole sai an yi wannan auren tana faruwa a haka wasu gaskiya mutane muna kallon shi a cin amana kuma za mu karanto tambayar da muka muku a shafukanmu na Facebook da Twitter don jin ra'ayinku. Mun tambaye ku a mu na Facebook da Twitter cewa a ganin ku wannan auren cin amana ne misali ƙawa ta auri mijin aminiyarta ko kuma aboki ya auri matar amininsa da ya saki. Sakon farko daga Abba Rahama ya ce wannan lamari yana da wuyar sha'ani a al'adance amma addinance cakan babu laifi. Sai Yusuf Kura Sadauki Abubakar ya ce wannan sam ba cin amana ba ne illa taimakawa juna ɗari bisa ɗari na musulunci mutane suna saka son zuciyarsu gaba da tsarin addininmu. Sai Muhammad Mela ya ce a addinance dai ba matsala amma a al'adance kuma akwai matsala. alasan tanko ya ce duk abin da mutum zai yi to niyyarsa ita za a duba amma tun da ba akan kawarta za ta zauna ba ni a gani na ba wani abu kamar cin amana zainab musa mai aduwa ta ce salam yau da gobe ni a gani na wannan ba cin amana ba ne dan aminiya ta aure mijin aminiyarta abin dubawa a nan shine dama cin aminiyarta ce sun zauna tare sun yarda da juna sun san mutuncin junansu sun san sirrin junansu to ni a gani na zamansu zai ba da sha'awa da samun ingantaccen zaman lafiya kuma Allah ya halatta wannan aure Allah ka ƙara ba mu zaman lafiya amin wakil gambado ko kuma ya ce yau da gobe matukar kawar ko abokin shine umar ummal aba'isin farraka soyayyar masoyan biyun domin su cika burinsu wannan kai tsaye auren cin amana ne amma idan ya zama aka san haka ina ganin a nan babu batun cin amana sannan kawai a ce ana barin halak domin kunya sai sai fillahi bello isyaku rabdu ya ce yau da gobe ikon allah eh to kawa ta aure mijin aminiyarta ko kuma aboki aure matar amininsa da ya saki za mu iya kiran shi da cin amana kai tsaye ba tare da wani kwakwaran bincike ba amma in za mu yi mu adalci to kar mu kira hakan da sunan cin amana har sai mun tabbatar da dalilin da ya sa wannan abokin ko kawar suka yi aure ku huta lafiya. sai abubakar rufa'i fulani ya ce to hausawa dai sun ce ana barin halal don kunya ko da yake ba haramun bane amma ba karamin kuskure bane mutum ya auri matar abokinsa ko kawa ta auri mijin kawarta saboda babu shakka hakan ya nuna cewa akwai tsohuwar alaka tsakanin su sai shehu adamu rijau ya ce hakikan hakan bai kamata ba domin yin irin wannan aure zai iya haifar da zargin cewa kila dama can suna tare ne a saboda haka gaskiya mutum ya auri matar da aminin sa ya saki ko kuma kawa ta auri mijin kawarta to gaskiya akwai cin amana a ciki kuma yin hakan bai dace ba duk da dai aure kamar ajali ne idan har ubangiji ya kaddaro za a iya yi ko ana mazuru ko ana shahu sai an yi hakika addinance yin wannan aure ba haram bane to sai dai a al'adance kuma a zamantakewance ana ganin yin hakan bai dace ba sai ga sakon fatima zara bugaji ta ce ta wani bangare akwai cin amana gaskiya saboda idan an bibiya dama suna son junan su tuntuni kaga sun samu dama sun yi aure kuma sun ci amanar abokansu Nuruddin Musa Ille ya ce yau da gobe a gaskiya wannan yakan zamo cin amana don wasu sukan nemi matan aminan su haka kuma su ma matan aminan a lokacin da suke gidan mazajen su hakan ke sa zaka ga aboki ba zai kara ganin abokinsa da daraja ba haka ita ma kawar da ta auri mijin kawarta don haka ya zama ruwan dare a wannan zamanin namu amma a musulunci idan an yi hakan a bisa shari'a ba laifi Yusuf Kura Sadauki Abubakar ya ce sam wannan ba cin amana ba ne illa taimakawa juna bisa tsarin musulunci mutane suna saka son zuciya ne a gaba. Sai Sama'ila Ala kwankwason Fulatan ya ce yau da gobe ikon Allah hakika babbar cin amana ne aboki ko kawa ta auren mijinki ko kuma aboki a auri budurwarka wacce kuka shaƙo kud da kud. Tabbas babu abin da ya fi hakan cin amana a duniya domin ni kaina ta taɓa faruwa da ni akwai wani aboki na mun shaƙo da shi ya aure min budurwata. sai siraji muhammad liba ya ce mutum matarsa yake aure ba matar wani ba daɗin zama ke sa aboki ya saki mata har aboki ya aura haka ma kyawawan ɗabi'a ke sa saurayi a ƙawar budurwa sai muhammad garba sabiyo lagashuwa ya ce salam yau da gobe ni dai ina kallon wannan al'amari da cin amana kuma zaka hura wutar da ba za ka iya kashe ta ba Bukhari Abdalla Ciro mai ce ba laifi ba ne amma akwai wasu abubuwan da wasu lokutan suke faruwa a dalilin yin hakan wanda a ƙarshe so da yawa fitina da rashin zaman lafiya yakan faru a cikin al'umma sakamakon haka don haka a nan sai mu ce haƙuri da yin ya fi yin hakan amfani gaskiya. Sai Nasiru Kainuwa Haɗeja Albani ya ce idan na saki mace ka aura ba komai ba ne haka idan ka saka na aura ba komai ba ne a wajena amma mace ta auri mijin aminiyarta ko ƙawarta wannan ya fi zama cin amana da jawo kace na ce a tsakani sai salihu isa fana ya ce gaskiya ana ra'ayin babu cin amana miji ya auri aminiyar matarsa idan yana son ta domin wallahi matan ne ba su da amana don haka idan wadda kake aure ba ta da kirki to ni a gani na ba laifi miji ya auri aminiyar matarsa idan tana iya yi maka ladabin aure yadda ya kamata sai dauda hudu ungur ya ce salam yau da gobe hakan bai haramta ba amma mu a kasar hausa duk wanda ya irin wannan aure to gaskiya za a rika kallonsa a matsayin mai cin amana domin kuwa hausawa sun ce ana barin halak don kunya to ni a gani na duk aboki na gari ko kawa ta gari ba za su iya auren miji ko matar aminin su ba sai ibrahim abdulrahman ya ce ana barin halal don kunya ne ko ɗinke matsaloli da za su iya faruwa bayan aure sai babba haruna da baba joga ya ce ko kaɗan bacin amana ba ne hasali ma rufawa tsohon miji asiri ne domin ko gararan ba take yi akan titi duk lokacin da aka ganta za a ce matar wane ne da ya saka amma idan abokinka ya aure ta to shikenan ba za a ganta tana gararan ba akan titi ba balle kuma a kama sunan tsohon mijin a ce tsohuwar matarsa ce sai khalid isa ya ce ai wallahi matata dan mun samu sabani na rabu da ita kuma amini na ya auro ta kan bala'i ai wallahi sai mun shari'a da shi sai mu leƙa shafinmu na twitter at ma'az garba ya ce in har ba hannun abokin cikin dalilin mutuwar aure to a ra'ayina bai zama cin amana ba sai daga ƙarshe at hafizu balarabe ya ce gaskiya yau da gobe ya danganta da yadda aka yi neman auren inda sanin abokanan juna ba auren cin amana ba ne zumunci ne ya ƙaru to mun gode a ci gaba da turo mana da saƙonni. kamar kamar kina ganin zan da ya rubuta kamar eh, <laughs> da ci ta ji abin da ya ji ne eh, kamar kina hango shi rubuta ai yayi magana ne a nan wurin aure abokin su Allah ya sai sun yi shari'a ne to yace yace kai kara yace yace wai ga wakila gaskiya ka ne to <laughs> ah, bari mu bi Usman da Safinatu mu ji tattaunawar da suka yi da wasu matasa mata guda biyu dan jin ya ake kawa ta auren mijin aminiyarta ko aboki ya aure tsohuwar matar amininsa. To salamu alaikum barka da warhaka. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Salamu alaikum Maryam da Zainab sannun ku da zuwa. <laughs> Wa alaikum salam Hajiya. Yawwa to da farko bari mu fara da gabatar da suna ni dai suna na Usman ga kuma Safinatu Sodangi. To sai kuma nan suwaye. Maryam Muhammad. Ita kuma Zainab Ahmad Massa. To yayi daidai. To a yau mun taɓo darasi ne da zamu magana a kan wani abu da yawanci zaki ga yana ciwon matasa maza da mata tuwa a ƙwarya. Misali a ce ƙawa ta aure mijin ƙawa aminiyarta ko kuma a ce kai ne namiji sai ka lallaɓa sai ka aure tsohuwar matar amininka. To <laughs> yaya so bari mu faro ta bangaren mata ya wannan abin yake faruwa ne? Ni a gani na ina gani bugun amana ya yi karanci yanzu a duniyan nan daga mazan har matan ba wai gefe ɗaya bane al'amarin ya fi shafa. Kowa da irin nashi laifin. Bayan karancin rikon amana akwai matsala na rashin godiya Allah. Ba mu gode ma abin da Allah ya ba mu muna nan kullum dillan wala hayan ne shaidan yana mana mm. eh, hudu ba. Mm. Muna hangen abin da wani yake da shi. Karancin ilimi na addini da kuma na zamantakewa tare da mutane gaskiya. eh to amma misali yanzu uh, to bari dai kafin in tambaya ta gaba bari mu koma wurin zainab ke me kika fahimta an aka ce amini yake sosai ta aure mijinki to ai wani kuma yana zuwa fa da kaddara wallahi wani kaddara ce ta yaya za ta kaddara bari mu ji ya kaji na tsaya akwai akwai mutane da da yawa mm. idan Allah ya sanya dole sai an yi wannan auren mm. tana faruwa a haka wasu gaskiya mutane yawa muna kallon shi a cin amana wasu ba sa iyawa gaskiya ko ni nan ban iyawa amma menene wasu kuma sun ɗauke shi ai tunda ba kai kai ne ka ce ka san shi namiji ma bai da wannan kunyan sai dai kai mata ne za ka kasa shiga inda ya kamata amma ana barin halaccin kunya sai dai dan barin halaccin dan kunya kawai amma wallahi yawanci abubuwan nan na faruwa mm. gaskiya saboda akwai matar kawuna ne shi wanda yake kud da kud yana da rai fa ita ta matsa dai sai ya sake ta eh. da ya zo ya sake ɗan kuma ta ta faɗa ma wallahi yanzu yara su kusan goma sha ɗaya. <laughs> Ikon Allah. Malama Maryam, kuka Zainab ce ina jin ta fara magana. Kina ganin shi kama akan kika ce yanzu kamar yadda rayuwa ta zama ne yanzu babu zamantakewa babu um, ilimi. Kina ganin to yanzu auren cin amanan da ake yi a yanzu a wannan zamanin kama yana zuwa ne da kwaɗayi ne koko me kike gani? ko ko dai kina ganin karancin addinin dai ne ina ko ba wai an ce ya haramta addini ba ko mm. haramta ce aure ba ne ba mm. amma kin ga kamar yadda kika ce din akwai kwaɗayi ita kuma kamar yadda ne mata gyara na ce ana barin halak mm. dan kunya kuma yawanci matsalar mu mata yanzu ba ma so mu ga 'yan mu a cikin jin daɗi ba ma so ina hange ga kawata tana cikin jin daɗi mijinta yana santa yana lallaba ta yana mata hidima yawwa hmm. to ni kuma sai gani ma ina fasan wannan duk abin da za a je in sama da ƙasa za ta haɗe hmm. zan sauke kira kunya ajiye a gefe kin hmm. gane ne ni ma na aure shi to wani sakanci sakanci da kuma matan suke yi su kuma wai a ce wai wai mace wai ba ta iya ajiye sirri tsakaninta da mijinta ba komai sai ta bayyace komai a duk abin da ake yi in dai ka dinga sa mutum na uku a ciki dama an ce akwai shiɗan a cikin al'amarin hmm. eh, in ga musamman akan magana aure shiɗan yana yin tasiri sosai hmm. to daga inda ke fara ki iya sirrin tsakanin ki da mijinki ba komai kuka yi da miji sai kin kwashe kin ba man kawa labari ai sai ki dinga kwadaita mata mijinki kwarai kwarai kin gane eh. a hankali a hankali za ka zo dinga gani oke eh, haka ne to bari ma gayen ya hadu <laughs> to Zainab da Maryam um, a irin wannan auren wa kuke gani yake da laifi a mm, ciki laifin macen ne ko ko namijin na mace namiji mace namiji mace Eh. Iya na na fi na fi laifin maza. Eh. Dalili. Dalili. Na ake aure ba. Mm. Amma kar ka yi na cin fuska. Eh. Mm. To ai ba ba mazan laifi. Eh to ba ba. Kuma hajiya safi safina kin san ko? Mm. Ba ma in fact ma in ma wanda zai aura ne. Zai ajiye miki da sauki. Wanda ya fi kaici da bakin ciki shine mijinki mijinki da kanwanki su kasance suna neman junansu a cikin gidanki. a cikin gidan wannan shine ma babban cin amana shi ya matun ma komai batanci ba shi da yadda zai yi aure ta eh. ko kuwa kuka ke da shi ba zai aure ta ba in dai ba mutuwa ke kai ba in dai ba kace ke za su ba eh. hmm. to amma ai na kawa kuma za a ce ai kawarta ce aminiya ta kin safai da amintaka take in fa aka ce amini fa ba abin da bai sani ba kaninki amini fa ba abin da bai sani ba kanki yadda kike ba ba yadda kike ba mu'amala da mijinki komi ya gama sanin sirrinki ba komai bane ake faɗa abin da nake son in gane shin idan yanzu misali kawarki eh. kina takamar cewa amini yake ce sannan kuma dan tazo ta auri mijinki ba shikenan ya hada ku ɗaya ba ma kun huta kenan kawance he ci gaba sai kuma ai na masa eh. wani gyara na farko ka gani ba wannan amintakan da ni eh ba yi wannan muntakan gari abinda nake gaya maka kenan kuskuren da muke yi ba mu eh. a ce mata tsakanin da mijin da babu sani ko da iyayenka ne ba komai ne kamata su sani da hmm. tsakaninka da mijinka ba wato saboda zai za ta kwadaita miki kuma in a ce akwai akwai mutunci a cikin al'amarin ita ba zuwa za ta nemi ta bari baka wani dan eh, labari mm. zan gajarce maka ban san iya gaskiyar labarin ba amma dai mm. na ji labarin mata ne guda biyu tare su kai karatu da suka gama secondary ɗayan ta yi aure ɗaya kuma ta wuce ta yi university mm. ba su yake haɗuwa ba sai da ita ɗayan da ta yi university ta zo yin NYSC bautan ƙasa kana ji? aka suka haɗu a Abuja ta ganta da ta ganta a ah, kawata yayi wai aka gaisa da aka yi labarin yaushe rabu ya me kike yi take ta zo bautan kasa ma bata ma da wurin zama sai ta ɗauko ta ta kawo ta gidanka jikinsu da yake aje ba su amfani da shi aka ba ta daki musamman a nan guraren mm. irin labarin yaushe rabon ya aka yi hanyar yanzu ke aure ba take gaya mata ai da shi al'amarin aure ya eh, aure ya kita mm. bata samu miji ba ita ce mata so bari zan taimaka miki akwai wani wuri zan kai ki mm. kana ji eh. ta ɗauka matan nan ta je ta kai ta wani ƙauye wajen wani mutum. ai mata addu'a cewa ta samu mijin aure eh. da suka je can ta sai ba wanda kike so ta ce ita ba ta rawar da take so yace to in kika samu ko ma wane ne hmm. ko a waya ko ta sa ki turo man sunan shi eh. kana ji eh. ita wannan kawai ita ta ɗauki dubu hamsin ta biya kuɗin addu'a da ta biya ta taho bayan sun taho aka yan kwanaki ashe ta tura ma mutumin ta. Ta eh. so sunan wa ta bada? A ah, ah. kowa. <laughs> Kai. Ta bada miji to ai ta ga ita tana damu da ita. Cikin kawarta in ta bada. Ya ka asirce. Suna eh. soyayyansu ita ta fa a cikin gida amma ba ta san ma me ake yi ba. Ayyo. kawai da ta suna bayar mijinta zai aure ita ma kuma kawar ta za ta aure hmm. Hmm, hmm. sai abin ya zama mata ga farin cikin na kawar nata ga kuma bakin cikin na mijin nata kana ji eh. bata ma san wani ne ba ne can da suka ji labari suke ce da ke ko san wanda mijin ki zai aura ce a'a tukunna ka gaya mata to karshen ta dai ita dai ta koma can inda ta je ta biya mata kuɗin addu'a eh a tsinka a tsinka addu'a a can a tsakanin su ta dinka mutumin kuka ya ce shi bai san sunan eh, mijinta ne da gaya mata ba mm. inda ya sani ai ba zai aiki ba amma ita ta ta damu yadda mm. aka yi auren haka zai watse eh. ita Allah ya ce mu ta an kawo amarya amarya ina ga ta kusa wata uku a cikin gidan bata taba ganin kalan mijin ba kamar mata ya kamata a ce ka san irin wanda zaka dinga mu'amala da ita kamar kawar da zaki dinga mu'amala da ita dole ne ka san irin wanda zaka rinka yi ba misali wallahi suna da yawa amma barin ƙara ba ka kaga kawaye ne ana zaune lafiya lau lafiya lau lafiya lau ban yi aure ba zan yi aure sai kin yi aure kin zo kin ɗauki sirrin ki baki ɗaya kin gaya ma wanda bai kamata ba fa dama akwai sirrin ka tsakanin ka kai da mijinka akwai na cikin ka ma wanda kowa bai ma kamata ya sani ba ta kwashe ta gaya makawanta da ta kwashe ta gaya makawanta ita kuma abin ya kwaɗaita mata kamar yadda Zainab bai ta faɗa mm. ka zauna ka ta labarin mijinka da kawa haka kwaɗaita mata sanda ma ita ma abin take yake faruwa da ita har ta zagaye ba ma gari guda ma aka ajiye su ba to har yanzu ba ma san juna ba wallahi kuma kawaye na yi wannan magana da ake ta cewa wannan ya ta auri miji kawawa wato yana tafiya da yadda mata ke labarta wa kawayensu irin daɗin da suke ciki ko mm. kuma jin daɗin da suke ciki da mazajensu. ne ma babban matsala ne eh. babban matsala ne eh. Saboda ai ba zai yi ba ka duba abin da malaka gani.

tunda dama yawanci yawanci irin wannan auren dama an yi shi zaka ga ayi dama miji mai hali ne eh. <laughs> eh, eh tun da ba in kanzo yana fama da kanzan kan shi ne kamar dai kuma na rabo eh eh, eh to amma kuma komai yana eh, zuwa da sanadi to amma bari mu sake kallon abin ta wani bangaren misali yawanci zaki ga cewa dama mata an san su suna da kishi sai kuma gashi to in misali ku matan ne kuma kuka rabu da aminin mutum sai ya lallabo wancan aminin shi ya lallabo zai aure ku fa ai kuna yadda shi ma eh to akwai wannan mm. in dama ta ki sai koma hagu ai in dama ta ki koma dama eh to to ko ko dai kila ba mamaki dama to sanda kila kafin su rabu da aminin kila in ya zo aka gayyace shi kila a dan tuwo ko a dan shinkafa ko dai ana sigina ne to <laughs> akwai wannan kaga kaga yanda mata suke zama su eh. hira tsakaninsu ana yar gwaje ka gane a miji na ka zane shi ma maza suna yi kai ka sani mm. matata ta iya girki matata ta iya kwalliya kuma inda ake samun irin wannan barakar kamar da yadda na ja maka eh, mm. ishu din sa third party a cikin al'amarin ku mm. duk inda zaka ga ka ga shi eh, shi ma aminu zaka ga ya san komai da komai akan problem din da suke fuskanta na maganar zamantakewansu. ka gane mm. sannan shi ma mace da zai dinga mashi hudu ba zai dinga eh, comparing da tashi matar ta gida gina tashi matar ba ta iya girki ba mm. kila ita wannan ta fi tashi kyau ka gane gina mm. ba ta iya kwalliya ma ta san wani abu ne yau ka gani in kasa ya ga ta yi mashi ai ba zai taba yin yadda za a gyara ba da ya eh. ma zai yi yadda zai yi da girgida eh, to amma kuma ai ɗabi'ar dan adam zaki ga duk dan adam ko mace ko namiji yana da wasu abubuwa ko kuma in ce yana da wasu mutane a gefensa ko ɗaya ko biyu wanda ya in yadda da su dole zaki ga mafi yawanci abubuwan da yake ciki zaki ga sun sani wannan ɗabi'a ce ta ɗan adam mm. dole yana da wani wanda yake yadda da shi ki ga ya gaya masa al'amura ko mace ce ko namiji misali to shikenan ba za a gaya kowa komai ba irin wannan irin wannan amintakan ta yi karanci babu ita yanzu eh. ko da dan uwanka ne ba ma wai da aboki ba mm. ya in yin karanci ba a samu mm. na ishe sa in ce maka yanzu akwai karancin ilimi a tare da mutane eh. ka gani? Eh. To yanzu yanzu tsoron Allah ya cikin al'amuran yanzu. san duniya ya tsoron Allah. Mm. to yanzu misali eh, kafin na ga safina na motsa baki <laughs> kafin ta tambayar ni ga wata tambaya da nake son yi kowace kuna iya ansa ko ke ko zainab to wannan misali sai aka zo aka samu irin wannan matsalar ta taso din cewa gashi nan an kawo miki ita kuma kawaki ce aminiya to ya zaki kenan wani mataki zaki dauka fita zaki ki ban mata gidan a'a zama za ku gyaro ta ya za a eh, eh to ni dai ban san kasan kowa da yanayin irin eh, da ke ciya zaki in ke ciya zaki ka gane mm. ni dai in je ni ce ba zan tafi ba ko ga fazani Allah fafa ta ke ko kai kike <laughs> eh. ya ah, wallahi ko ga baki isa ba eh, eh baki sanya ne ne wahalar samu abu na baki isa ko ki zo ki raba da shi idan ma da kai yaya Usman ai ba inda mutum zashi shi inda kai a tsakani <laughs> eh to to matsalan da mata suke da shi ba ki san irin rabon da ke tsakanin mutum da mace ba ki kawai ke ba za a yi aure ba ba zai yiwu ba sai dai ki mutu ki bar a yi eh. auren ka eh. kin gane ko ko hauka ne ma mutum ya tsaya na ta waya ah, ba za a yi ba ne ne mai kaza kaza ki fata in dai ba ki da kanki ba kenan eh wato a gwabza eh goga an gama kawance kenan sai dambe an gama kawance kenan an gama kawance kenan sai sai adawa eh

kin ga mai biyu sun gidanki wata ta zo ta yadda wata ta zo ta rufe miji ai ba abin da ban yarda da shi ba kenan eh yasa kuma na kan ta karanci karanci ilimi a tare da mu mata eh. a lokacin ko a ji kwanta da ko mun an ce amarya mai ne ki ba shi kalilan lokaci duk abin ma babu babu kaunar eh, Allah a cikin ma an yi shi a munafince ne kuma an yi a to a cikin maki ne cikin mm. maki ce mm. ko a cikin maki ne kika ba su dan lokaci ka dan kina zaune kina raba su to safira kin ji dai ita Zainab ta ce fa za a za a zauna a gaban ah, jami'a ai naga naga Zainab irin ji take yi abun kamar ya ma faru eh, ita kuma ita kuma Maryam Maryam Muhammad ba mu sani ba ko ya za a yi gaskiya sai a hankali yadda zainab ne ta faɗa kawai a san iya zama shi in ka iya fita kanka cikin ruwa to eh, komai ma eh, zai iya fidda kai mm, mm. amma ka san maza ma na taɓa nasu to ai matsala eh to mm, ta ina suka taɓa su wallahi suna taɓa nasu wallahi su suke ballowa bari da jin baka wani labari eh. ba ka dan nan wuraren ina jinki wani in baka labari yana ta tare da budurwa shekara da shekaru ana zaune to ha iyayenta suka fara tunanin da Allah da turo a yi aure mm. ashe shi kuma ya kyalla ya ga wata kawarta ya ne ta irin shi ba ruwan in mata kira shi a waya zai wulakanci dai na yau daban na gobe da ba. Eh. ta zo ta fara ta rami to wurin hanya a kai ta asibiti mm. ta da hau ya samu matsala mm. sai wani ya zo ya yi liftin su suka je asibiti to ashe baban ciwon wancan yaron ne da ya ci amananta ta shiga cikin wannan halin to baban ya ta musu hidima daban gobe daban ya ta kiran waya haka haka haka mm. magana dai ta kare da haka aure tsakanin shi baban wancan da ita da ita to shi kuma lokacin saurayin natan na da ya riga ya yi tafiya da ya tafiya ya dawo irin ana ka zo ga amaryan baba <laughs> yana zuwa sai da budure eh dole a ce mijin iya baba <laughs> eh. to kaga irin wannan ta amana Allah ubangiji ya ci amanan ta eh sai Allah kama shi amma kuma abin ya zo ya kare kan shi eh wayo Allah gashi kuma dole matan baba dole a ce mm, sannu baba dole wata za'in ma wasu abubuwan duk ba ta tashi ne sai ta gan shi don ta tunkuɗa ana haushi. Eh to to ai. Ta tashi a sa ma yaron ta sunan baban. Eh Allah Saboda dai kowa daga ƙarshe kuma hada nickname ɗin shi aka sa daji. kowa dai dole shi kira da yaron daji. <laughs> <laughs> to to ga saboda saboda lokaci tunda dama muna son ne mu ji a wannan mako mu ji bangaren mata a wani mako mu ji bangaren maza kafin mu kawo masu fashin baki akan al'amuran matasa sai mu ji me za a ce <laughs> mun gode sosai da Zainab da Maryam mun gode kwarai a huta lafiya mun gode Allah mutane bai amin amin wannan shine artabu wallahi kan bari kai <laughs> to wai wai kin ji duka yanda suke ta tattauna wannan Uh, Maryam, mm. kin kin jindin suka rufe da cewa in fa abin ya faru su fa zama dam za a buga ke ma buga za a in ke ce? ni Usman dai su je su ta zaman su na hakura. Nisa. Na hakura. To kuma ta ci riba kenan. To in zauna da bakin ciki kullum ta kallo abin nan Allah na tuba. Kuma bari aka rashin za a yana son tafiye da ke shi kenan. gaskiya kamar na hakura. Eh, na hakura. a in je su a Allah ina kila Allah ya eh, kamo wani da ya fi <laughs> to ai ba da in kin ga haka in kin ga mace na cewa za ta tafi to tana da eh. abin yi ne da wannan fa to wasu maza aishe sa suke eh. dankwashe mata su hana su karatu su hana su sana'a su hana su yin saboda idan haka ta faru mm. ba su da inda za su sai sai gidan ne ba ta da hops ya gidan ba ta da wani abin da take da buri a gidan sai na gaskiya kam mm. to Allah da ya sauke ne kam abu kam to kin ga kamar misali <laughs> mm. akwai wasu menene zan ce wasu makaloli da suka tattabo a cikin mm. maganganun da suka yi an yi maganan cewa mata su ma suna yadda in an zo za a aure su mm. aminan mazaje misa mm. suke da wai in da mataki wai sai a koma hagu <laughs> to kuma misa zama za ku ce in da mataki kawai a koma hagu bane annabi ya ce eh. mutum ka so kanka abin da kake so dan uwanka eh. wannan duk dina eh, ciki Usman ka ga abin da na um, rabuwa auren ai ta kasu kashi kashi da kai dalilan da suke sa ake rabuwa aure wani zaka ga an rabu ne ta tsiya baran bara to ina son baka haushi haushi ni ma eh. me da abin da kai mun sai je aure aminin ka <laughs> <laughs> amma in rabuwa ba ta tsiya aka yi ba to kaga da kunya eh, sai yanzu aka ce a haba eh. sai ma kiga yazo kana cewa kai kai yanzu dan baka da kunya ka zo ka aure ni ni ni na irin ga matar da ba wai ga matar da suke auren ah, amininan mijin amin yasu ba su tunanin yadda dangantakansu zai kasance to ai mutane ake cewa damuwa da tattalin eh, alaka eh. dangantaka <laughs> masu cewa kin ga kaman masu cewa ai musulunci ya yadda mm. to in kuma ka duba ai musulunci kuma bai yadda ka ci ma wani fuska ba ko kuma ka sa ma wani mm. bakin ciki ai shi sa ai a mako mai zuwa zamu nemo mu ji tunda yanzu mun ji bangaren mata me suke magana akai zamu ji eh. ai akwai maza guda biyu da za su farfasa mana shin su ma ya abun yake ta bangaren su me suke tunani ne me suke tunani su ma in suka ji za su aura din ya muke ji ne Eh, eh, in mun aura din ba su eh, ya ba mursisi <laughs> <laughs> sannan daga nan sai mu tattara gaba ɗaya sai mu sa irin wanda bature yake cewa social commentator irin mm. masu kallon al'amuran yau da kullun na al'umma sai mu ji menene suke kallon abin meye mafita me shin yaya ya kamata abin ya mm. kasance ne mm. saboda an ce da na gaba ake gane zurfin ruwa haka eh, to akwai wasu fasakonni yau mun samu masu bin mu a shafin na Facebook Nura Shaibu yake ce VOA wannan tattaunawa ta yi musamman auren kisan wuta da mata ke yi suna jefa kansu a halaka kuma a ba su shawara eh wani kin ji wani <laughs> eh. darasin kuma eh ya ce ba su shawara gaskiya eh, to. Eh, <laughs> to sannan ga wani James Marafa ya ce ina matukar son wannan shiri na yau da gobe Allah ya kara muku hazaka amin sun ba mu muna son kwai sosai. Mm. Muhammad Sani Ali <laughs> eh. kuma ya ce a'a ai ya danganta ga yadda abin ya faru. Mm. An san mijin to ni eh mijin kawa eh eh to eh, an karanto wani kawai in ya da rubutu <laughs> eh. sai kanwar wani ya ce kuma Mustapha Yunus ya ce kanwar ki ta nemi mijinki ya fi komai cin amana eh. gaskiya da sai kuma ga wani Abubakar Ibrahim mm. Safana ya ce ba wani cin amana tunda dai ba aurenta abokin yayi ba matan mutum kabarinsa wannan wata al'ada ce kawai ai wani kabarin ne sai a hankali in kashi to ba ku mai zuwa Allah su zamu dasa daga inda muka tsaya eh to masu sauraro kuna iya ci gaba da lalubar mu ta internet a voahausa.com don jin shirye-shiryen yau da gobe da suka gabata. Yanzu a madadin ke ma na zan dakatar da ke safina a madadin. <laughs> Maryam Bashir Bagaji. Safina ta sada Sudan. Sai kuma Daniel Brown wanda shine ba da umarnin shirin da injiniyan mu ne sai kuma ni Usman Ahmad Kabar daga nan Washington DC ke cewa mu zama lafiya a madadin jarmai da ya haɗa mu da ku ta Facebook Live. na motsa dukkan su ba ta share ba. Yau da gobe muryar